Malaman makarantar kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin jihar Naija da ke garin Zangeru sun nuna damuwa game da yadda suka ce gwamnatin jihar ta yi watsi da al'amarin ci gaban wannan kwaleji. Akan haka nema malaman suka kira wani taron manema labarai domin bayyana halin damuwar da suke ciki. Comrade Kasim Ibrahim Muhammad shine shugaban ƙungiyar malaman kwalejin. Eto, eh, yanzu dai kamar yadda muka bayyana a wannan speech da na yi eh, gwamnatin jiha nan tana yi kamar makarantar nan ba na jiha ɗin ba ne saboda ta kafa makaranta muna na muna aiki kuma sai ta yi ma kamar ma ba makarantar na gwamnati ba ne saboda in za a duba kamar welfare na malamai ba ruwansu eh, gine-gine da kuma dakunan bincike da ake bincike duka sun watsi da shi ba ba zuwa dai gyara a ma wasu kayayyaki ma duk ba su yi ba a tura makarantar kuɗi ba a tura makarantar kuɗi so shi ne muka ce yau bari mu zo mu sanar da duniya inda makarantar mu take ciki so saboda na san in muka gaya ma duniya in ma mu faɗin da muke yi ne ba a kai ma shi wanda ya kamata ya yi aiki din yanzu dai in duniya ta ji dasan shi ma zai ji kuma insha Allah muna kyautata zaton za a zo a yi gyaran. To yanzu a dama gaba ɗaya ƙasa akwai yajin aiki na kungiyar malaman makarantun kimiyya da fasaha a idan su can ƙasa sun janye sun koma aiki ku na matsayin so in ma na ƙasa an warware namu din ma na nan in ba a warware ba kaman ba ja da baya ne ko duk ƙasa an koma ko duk kasa an koma namu din ba ja da baya sai an mana abin da mu ma muke so to sai dai a nata gefen gwamnatin jihar Niger ta yi watsi da wannan kalamai na malaman Dr. Bashar Abdullahi shine kwamishinan ma'aikatar ilimi mai zurfi a jihar Niger Khadija ga abin da yake cewa akan wannan lamari. Kuma a kowane lokaci mukan zanta da su kuma mun gama duba irin wanda za mu iya biya kuma mun gaya musu. Abin da ya rage shine mu tabbatar da lokacin da za mu fara wannan iya biya. Ƙari kuma kamar bunƙasa bukatunsu na gine-gine mu a jiha muka yadda ma wannan gwamnan kansu. dukkan abin da ta iya tattarowa wanda ake kira internal generated revenue wanda yake ya kamata ta zo ga jiha ne da muka ce to in sun tattara su yi amfani da shi don gudanar da makarantun to ya za a ce gwamnatin jihar Niger ba ta damu da su ba wannan ba daidai ba sun ce shekara biyar ba ku ba su kuɗin gudanar da manyan ayyuka a makaranta ne ake gine-gine da kuɗin waye ake yi kuɗin su ne ai kuɗin jiha ne samar da kayan aiki a makarantu musamman na kimiyya da kulawa da malaman su na ɗaya daga cikin hanyoyin cikin samar da ilimi da zai amfani al'ummar ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.